ku anan ba zai yi ba da kun ga yanzu yamma ta yi alhaji dab ike da dawowa idan kuka zauna a nan alhaji mutukar da ya same ku a nan gaskiya ba zan ɓoye muku ba za ku ragargaza min kujera ta ku hana neman abinci na dan zai iya korata ku yi haƙuri ku tashi ku shiga ciki ku je ku zauna ciki eh wallahi ba za mu shiga ba in har kana so mu tashi mu shiga ciki sai dai idan kai za ka yi mana jagora in kai mana jagoran ma ka nemi wuri ka zauna da mu har sai yayi ya dawo hajiya sorry ɗinta don allah ki rabu da wannan ragon mazan ki tashi mu je ni zan mana jagora pick up action da kai kanu ke ce ki na eh, sai dauka ba zai yi kuma na haka ba rolling action wallahi ba za mu shiga ciki har kana so mu shiga ciki sai dai idan kai ne za ka yi mana jagora in kai mana jagoran ma ka nemi wuri ka zauna da mu har sai yayi ya dawo Allah rabu da wannan ragon maza ki tashi ku tashi mu je ni zan mana jagora ku tashi ku tashi ku zo mu tafi Vamos a da en qué da el gallo. kawai ya zama mahaukaci gugan karfe ma mutuwa yake da ake ta hannu ka ji mai kirari na hannu gugan karfe ya kwaramniya shi ma mutuwa yake dan uban sai ta tsiyaya an kya shiga kake ya jan nan jan shiga inda inda ni gaba ɗaya ne wani da ke ba da ƙur'anin ubangiji har da wancan mai zubin kuka bi mai kuku bi mai wannan ban ne na binayi ku zo ku shiga an kya ni na aka ce ni gaji kawai gaji nan daga yanzu ma alƙwaran kofar gidan na buɗe zan gabanin sai na fana saboda fita a guje kullum da kan bazar zan bacci wallahi tala kullum da kan bazar zan bacci saboda gudu bar gidan a wangane alƙwaran kot ku dawo idan kun bude ku daina mana surutu sai mun kudin ku dawo